الرحمن الرحيم باب صلة الرحم هكا نقول باب صلة الرحم الإمام البخاري رحمه الله تعالى أسكن لتافنس على أدب المفرد يتي باب صلة الرحم أولا شان باب يتي باب وجود صلة الرحم تونان كيف باب صلة الرحم باب دجي بياني أكن sada zumunta kaifa rahim ya ake sada zumunta kaifa yusalur rahim sannan ma manzilatu silatir rahim fil islam menene matsayin sada zumunta a musulunci قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أمر بن أثمان بن عبد الله بن موحب قال سمعت موسى بن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري Khalid ibn Zaid radiyallahu ta'ala anhu hadisi ya tsaya ga sayyiduna Khalid ibn Zaid Khalid ibn Zaid shine wa Abu Ayyub al-Ansari shi kaga kaga mai waka fa da kuka je na cewa haladu farin tsoho din nan fa ya fa sani ne fa eh farin tsoho ba ba ya ce da manzo Allah sai ya je Madina halad farin tsoho shi ya dauke shi ba to haladu farin tsoho ai Khalid ibn Zaid kenan shine Abu Ayyub al-Ansari anna arabiyan arada lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi masiri annabi sama kawai yana tafiya sai kawai wani balaraban kauye sai ya gito masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin tafiya bai da sanannen ciki kawai sai ga wani ba kauye ya balaraban kauye ya gito masa haka فقال سيتي أخبرني ما يقربني من الجنة allah ka bani labarin abin da zai دي قسن تدني على الجنة sahabban annabi sallama kullum su shine me za su yi ya kai su aljanna kaga wannan ke bata da awar masu ganin cewa mutum kawai ya bauta ma Allah ba dan aljannarsa ba ba dan wutarsa ba ha ake ruwaitowa wani waliyi ya mutu da zai mutu shikenan sai aka nuna masa gidansa aljanna aka ce ai ga gidan shi aljanna shi ya ce haba Allah ya zaka min haka yanzu wannan matsayi na kenan a wajenka ai ba dan wannan ne ibada ba shi sai ce fa in kana hazihi manzilati indaka faqad dayya'tu al-umra fi talab al-muhali in wannan ne matsayi na a wajenka dan shi na maka ibada sakamakon da zaka ban kenan na ibada to hakika na tozarta rayuwata a neman abin da bai da amfani su suna cewa mutum ya bauta ma Allah kawai saboda su su so kawai amma ka'ida ta musulunci ita ce mutum zai bauta ma Allah saboda khaufan min narihi wa raja'an li jannatihi yana jin tsoron wuta Allah rahaba kenan ko wa yad'una na ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'i Allah ya lissafa annabawansa ya hada da Maryamu alaiha salam sai to duk waɗannan su ne suna suka kasance suna bauta ma Allah raghbatan wa rahbatan sannan kuma suna khushu'i ga Allah ta'ala to wannan ba kauye tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da abin da idan ya aikata shi zai shiga aljanna wa yuba'iduni minan nari kuma ya nisantar da ni daga shiga wuta innaka man tudkhil an-nar faqad akhzaytahu karshen walakanci kenan mutun ya shiga wutar jahannama qala ta'budu Allah sai manzon sama ya bashi amsa mai sauki yace ka bauta ma Allah la tushriku bihi shay'a kada ka sake kai shirka da shi da wani abu la shirka al-akbar wala shirka al-asghar ko babba ko karama kada ka yi su wa shirka fa hazarhu fa shirkun zahir zal qismu laysa biqabil al-ghufran shirka babba kenan in ja liman bin al-qayyim kakka bauta ma wani Allah kakka haɗa Allah da wani a cikin bauta kakka haɗa Allah maɗaukacin sarki da wani a cikin soyayya soyayyarka da Allah tana sama dukkan wanda zaka ka so shi to ka so shi don ya so Allah shi ke in mutum ya sa wannan a ka'ida ya huta ba wani shi da ciwon hawan jini وتقيموا الصلاه سنن كتسيد صلاه كاي صلاه اقام الصلاه هنا كتسيد صلاه كاي صلاه يد الله يجي اي بشروطها واركانها وواجباتها ومستحباتها وترك نواقضها ومكروهاتها متي صلاه اقام الصلاه كده وفي اوقاتها متي على وقتها ابو نبي وتؤتي الزكاه sannan kuma ka bada zakka ka bada zakka wa tasilur rahima sannan kuma ka sada zumunta so tari manzo Allah sama yana hada sallah da zakka sauran abubuwan kuma bai cika ambatan su ba malamai suka ce so tari a irin wannan ababi na da'awa manzo Allah sama yakan ambaci waɗannan ya bar sauran amma ana bayanin arkanul islami to sai manzo sama ya lissafo hadda sauran fa yadhkuru sawma wal hajja sai ya faɗi hajji da azumi amma in ba a haka bane a da'awa ce haka kaman wannan ai da'awa ce balaraban ƙauye fa kaga balaraban ƙauye ai ana bin shi a hankali tarihin larabawan kai ƙauyawa na da yawa ai ko a musulunci an san abubuwan da wasu daga cikin su suka yi qur'ani ya ce al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzala ala rasulih ka gani ko sannan kuma zan shi man sakana albadi ya tafa in wanda ya zauna a ƙauye sai ya tsawauta zaman ƙauye ba in mutum ya zauna a ƙauye ƙauye ban an ce ƙauye fa garin da ba addini shine fa ƙauye ba garin da ba wuta ba kamar yadda mutane suke ɗauka in an ce gari ba wuta shine wai ba wai ƙauye ne a garin da babu addini ba ilimi shine ake ce masa ƙauye ko ingilishi in dai ba addini to ƙauye kenan ƙauyawa kenan shi ya ce masa kuma wata silun rahima ka da zumunta Ka ga waɗannan abubuwan guda uku alaƙan mutum da Allah guda biyu alaƙan mutum da Allah sannan guda biyu kuma alaƙan mutum da ɗan uwansa mutum domin zakka alaƙa ce tsakanin mutum da mutum ai duk da akwai kuma haƙƙin Allah a ciki domin idan mutum ya bada Allah zai ba shi lada amma kuma kai tsayawa ake ba ana ba mutane ne waɗanda suke da bukata wanda ƙur'ani ya lissafa su masarar guda takwas ko to wannan hadisi hadisi ne ingantacce a cikon hadisin Falon ma adbara lokacin da wannan ba ƙauyen ya tafi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo sun ce in tamassaka bima umira bihi da halal jannata in dai ya rike waɗannan abubuwan guda hudu da aka ambata masa adamu shirk iqamus salati ita'uz zakati silatul rahimi to tabbas ya shiga aljanna wa fi riwayatin in tamassaka bihi in yi ruku da shi wa fi riwaya wallazi nafsi biyadihi ba ƙauyen nan da ya juya kawai sai rika cewa na rantse da wanda raina ke hannunsa la azidu ala hadha shay'an abadan wala anqusu minhu ba zan rage komai ba zan ƙara ba su ƙauye kenan dan su haka suke mutane mutanen da su suke da saraha Ka san balarabe ya ce fi saraha raha in mutum ya zama shi komai nashi a fili yake dan balo balo ne shi to zai huta eh fi saraha raha amma su fa ba su sa fi ni ne nake ƙara fi in na zo faɗi su suna cewa as-saraha raha to ba kowace saraha bace akwai raha a ciki to ni ko sai in ce fi saraha raha wannan fi din tabi'idiyya ce eh tabi'idiyya ce fi saraha raha a cikin wani ɓangare, na zama balo balo to akwai hutawa za ka huta da wani zan ka zama ballo-ballo kuma wahala za ka sha eh, to amma su laraba cewa suke yi wanda suke yin karin magana cewa suke asaraha raha to ka ƙarafi ina ma wasiya da ka ƙarafi don kuɓuta ɗin ko <laughs> falan ma walla ƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam da ya juya yana faɗin cewa wallazi nafsi bi yadihi la azidu ala hadha shay'an abadan wala anqusu minhu sai manzo ya yace masa man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli aljannati falyanzur ila hada duk wanda yake jin daɗi yake son in ya kalli ɗan aljanna ya ji daɗi to ya je ya kalli wannan mutumin ɗan aljanna abu hudu ba shirka tsaye da sallah ba da zakka Ina ma bai da kudin zakka duk da an ce ba kauye ne akwai shanu kila ko akwai raƙuma ko akwai tumakai da awakai to sannan sai sada zumunta da hanyoyin da aka faɗa mana cewa ana sada zumuntan nan eh akwai wanda ba kawai shi nan ka wanke kafa kuma ka tafi ka ce ka je sada zumunta ba kawai wanke kafa a kawai shi nan sai mutum ya je kuma ba komai mutum ya tafi garin su zai je ƙauye kamata ya dan sai a tamfofi da sabulai ya tafi da su duk wanda ya je gaisa ba shi sannan ya sababbin canji da ɗan caccanza sababbin kuɗi yan ɗari biyar biyar sababbi ko yan ɗari biyu ya je ya ɗan sanna ma mutum shi to wallahi in kana haka in ka je garin nan sai ka zama sarki i amma shi kenan kawai shi kenan mutum ya zo alhaji ya zo shi kenan sai dai a gaisa a yi ta surutu kawai yi ta labarai sai ka za ka yawa ne Eh? kaza kaza kaza kaza kaza kaza yau shekaru rabona da shi fa shekara kaza kenan to sai ne to da ba bayani kuma a in an gaisa kuma sannan a sake gaisawa eh, in an gaisa a yi musafi musafiha eh in ji ka san bahaushe sai ce musafiha to musafihan nan ta gaske eh. to to kaga wannan abubuwan da aka lissafa manzala su ya faɗa masa waɗannan abubuwan guda guda hudu ce idan ya aikata su shi to a ciki dai na hudu silatul rahim ashe sada zumunta yadda aka haɗa ta da waɗannan manya-manyan abubuwa to ka na da muhimmanci حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن ملال عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال haka ne ko manzo Allah sallallahu alaihi yace khalaqa Allahu ar-rahima khalaqa Allahu azza wa Allah madaukakin sarki ya halarci halittu eh Allah madaukakin sarki ya halittu alhalq nan bi ma'ana almakluƙin kenan خلق الله الخلق أي خلق الله المخلوقين اسم الجنس اسم الجنس الجمعي فلما فرغ منه لوكتين دي gama wannan halitta qamatir rahimu she kawai zumunta ta niki zumunta sai ta niki faqala shikenan sai Allah ya ce mata ma dakata dakata eh ma akwai sah akwai ma in an ce sah shine uskut kai shiru in an ce ma ukfuf kame tukuna tsaya tsaya dakata dakata mu eh. kamar yadda manzon sama ya ce ma wannan ya ce ma nana Aisha ko manzon sama ya shigo gida sai ya ga wata mata tana ta sallah har ma ta daura kanta haka da igiya ta yi ɗaure kamar in wannan na yaran canis ɗin da na bamu labari a tarbiyya bai san bacci shi shi ɗalibi ne mai son karatu amma kuma sai bacci Allah ya jarrabe shi da ciwon bacci to shine sai wannan igiyar yasa aka masa aski sai aka ban masa zanko <laughs> aka ɗaure sai ya sami igiya kamar ta roba ta roba sai ya ɗaure da ya fara karatu ya fara karatu haka da ya yi haka sai igiya ta jawo shi kaga dole ya farka to ita ma haka sai ta makanta ta daura kanta wai saboda kace bacci sai ibada maza so ne shigo dakin da na shi sai ya ganta tace ce man hadihi sai ce wannan ta inna ha fulanatun ta ya wance ce din nan dai nana aisha na jin dadi tana ba da labarin ita wannan me yawaita sallan nan ai sai ce ma shi da dakta ko gaba mu tsaya tsaya alaikum bima tufiquna fa inna Allah ta'ala la yamallu hatta tamal to kaga wannan kenan to shine sai Allah ya ce ma arrahim ya ce ma zumunta ma dakata qalat ce ta ce hadha maqamul a'il bika min alqati'ati wannan shine ko wannan ita ce matsayar mutumin da ya nemi kariya da kai dan kai ya yanke zumunta wato ni ina fata in zama haka in zama ta sanadiyya ta to duk wanda ya nemi kariya kai ya yanke zumunta to Allah madaukaki ka bashi matsayi ka ɗaukaka darajarsa akwai riwaya da imam al-Bukhari ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fatamassakat bi hiqwir rahmani sai ta yi ruku da hiƙu hiƙu shine jaftu ko kuma ƙunguru asali ana ce ƙunguru shine hiku to shine sai ta ce haza maqamul a'iz bika min alqati'a wannan shine matsayin duk mutumin da ya nemi tsari da kai kada ya yanke zumunta wato ka ɗauka kashi ka bashi daraja qala sai Allah madaukakin sai ke ce ala tardaina an asila biki an asila man falaki wa aqta'a man qata'aki ya ke zumunta shin baki ba kya so baki yadda in sada duk mutumin da ya sada ki ba duk kuma wanda ya yanke ki shi ma in yanke shi wanda ya sada ki a matsayin ki na zumunta in sada shi da aljanna wanda ya yanke ki a matsayin ki na zumunta in yanke shi ba shi ba aljanna mutumin da ya zama mai yanke zumunta ba shi ba aljanna mutumin da ya zo mai sada zumunta ne shi shi ɗan aljanna ne cikin siffofin masu imani suna sada abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarni an yi sala suna sada abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce su sada su kuma mubannata waɗanda Allah ya hushi da su wa ya ƙasa'una ma amara Allahu bihi an yi sala sannan wa yufsiduna fil arzi su kuma suna suna suna yanke abinda malaman tafsiri tun daga ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda al-imam ibn jarir al-tabari ya ambata a tafsirin sa yace wa yasiluna ma amara Allah bihi an yusala ay ar-rahim zumunta wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala ay ar-rahim suna yanke zumunta qal sai tace bala ya rabbi tace ya ubangiji ina san haka ina son haka qala fa zalika laki shi Allah madaukakin ce an baki shi yasa a wata riwaya ingantacciya Allah madaukakin sai ce antir rahim wa ana rahmanu asilu man wasalaki wa aqta'u man qata'aki sunanki na arrahim akwai ra'un akwai ha'un akwai mimun daga nan na samo miki suna daga sunana na rahman na shigo sunan zumunta na ba ta arrahi kaga Allah mana guji zaki ai arrahmanu arrahim to daga ciki ya samu sai ya sa ne sai ya sa mata arrahim ita kuma zumunta kenan duk abinda Allah madaukakin sarki ya danganta shi zuwa gare shi da sunan kaga abu ne mai daraja mai kima ثم قال أبو هريرة سيدنا ya ce ma almajiransa. iqra'u in shi'tum ku je ku karanta in kun ga dama in kuna so eh fa hal asaytum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum to ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum fa hal asaytum shin yanzu hakkun kusa in tawallaitum fil ardi ku juya baya a ban ƙasa an tufsidu fil ardi ku je ku taɓanna a ban ƙasa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa idza tawalla sa'atil ardi yufsida fiha wa yi al harta wan nasla kaga shi wancan ai in wallaitun nan ko kuka juya baya ko in wallaitun ko aka ba ku shugabanci ma'ana biyu ce in lokacin siyasa ya zo to wannan tafsirin na biyu ya fi in lokacin zabe yazo zo i wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisal daga cikin mutane akwai wanda idan yazo yana ma magana dunya ni ni nimi ku zabe ni zan muku kaza yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhidu Allah ya rika da Allah wallahi an zabe ni zan yi kaza وهو huwa aladul khisam yafi kowa musu yanzu dan Allah wannan ayar da ta da suwa tafi kama in ba da yan siyasa mu ba aqulu wa qad ra'aytu muluka asri zi'aban dariyati bal diba'u su ne waɗannan zaƙin murya surutu a baki shi kenan amma wa'iza tawalla yana samun shugabanci tawalla kenan sa'afil arbi sai ta kokari yana shige da fice a ban kasa li yufsida fiha dan ya banna a cikin ta wa yuhlika al-harsa wan nasla kuma ya rika halakar da al-harsa shuka ya bata al'amuran gona bata al'amarin noma wan nasla sannan kuma ya rika halakar da mutane ya rika sa ba ma ba mai na tashi saboda kada a yi zaɓe ya zama shugaban ƙasa a ce shi ce na ba za a iya zaɓe ba a ci gaba da kawai zama haka nan an sa state of emergency zuwa wannan ayyafa ba fa tafsiri ba ne na karfa karfa ba tafsiri ne salafi ta wallahi ya samu shugabanci to hannun ma haka fa a asaitum shin yanzu hakkun kusa in tawallaitum in kuka samu shugabanci an tufsidu fil ardi shikenan sai ku ta na a kasa dan mutun ya zama shugaba sai ya zama bannaci a kasa wa tuqatti'u arhamakum kuma ku yayyanke zumuntarku nan Allah sai ya sa ta a jami'i arham jam'u rahim ku yayyanke zumuntarku to masu haka ulaika alladhina la'anahumullahu masu irin wannan aikin su ne waɗanda Allah ya tsitsine musu fa ya sa su suka zama kurame wa a'ma absarahum sannan idanuwan su ya mai da su makafi ba su ganin gaskiya nan as mu da al duka nan na me na rashin ganin gaskiya da rashin jin gaskiya amu wa sammu فإعلام in ji busiri ce amu wa sammu sun makance sun kurumce fa ilanul bashairi lam tusma sanar wadda aka yi ta yi ta bisharori ba su ji ba wa bariqatul inzari lam tushami sannan kuma walƙiyar da ake musu ta gargadi ba su ganta ba ai walƙiya da ake da me ake ganin walƙiya banda tsawa walƙiya ba da ido ba ba su ji ba Allah ka shiryatar da mu wannan babun bai kare ba amma sauran mu hadisi daya sai mu bashin Allah kai mu sati mai zuwa sai mu karasa shi insha Allah ta'ala